Al'ummar Fulanin kudancin jihar Kaduna sun ce mutanen da aka cafke da makamai a yankin mafarauta ne fa ba Fulani ba, kuma ma bindigar toka ɗaya kawai aka kama a hannunsu. Malam Haruna Usman ɗaya ne daga cikin shugabannin Fulanin na kudancin jihar Kaduna. Abin da ya faru, wata mota ne dauke da Fulani guda bakwai da Hausawa da wasu mafarauta. Su Fulanin da Hausawan za su je kasuwa, mafarautan kuma za sauka a daji kamin a zo ka fahimci ya kama mutane waya cewa an kama yan boko haram da makamai fulani da manya-manyan makamai sai mutane suka haɗu suna bukatar lallai sai sojoji su ba su mutanen nan su kashe su mutanen gari mutanen angon suna nema masu kwace ma makaman sojojin su kwace mutanen da karfin ke har ta kai ga harbe harbe tsakanin kuna nufin makaman da aka kama ba a hannun fulani aka kama ba ai ma ba wani ma makami a daka ɗaya ne wajen maharba ne ma ba hannun fulani ba ne wato a gaskiya idan ba mu cire son zuciya wani ya kawo maka labari ba wannan ba daidai ba ne ba platinum kudanci da ba ko wanda yake wucewa bai sani ba a kama a kashe Sanan nan a zanko aka kashe wajen mutum biyar gaba daya suna wucewa ne sun fito daga nasarawa za su kuma aka goro a satin aka sauke wasu fulani a gaban mota cikin motan hakimi aka kashe su irin abubuwan kenan da ke su suke hana iri wannan zaman lafiya muna kira ga yan kudanci da su yi tara da iri wannan abubuwa domin ba alheri ba ne injiniya sa'ad abubakar ɗaya ne daga cikin mazauna garin kafancan ɗin da wannan badakala ta sa aka sanya musu dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 an sa mana 24 hours kowa yana gida yanzu dai muna gida kowa gaskiya yana gida yanzu halin da muke ciki kowa na gida eh, abin da ya faru shine wato da rana akwai jami'an BIO da suka kama wasu mutane haka kuma suka kai su ofisinsu a nan cikin garin kafancan bayan sun kai su ofisinsu sai da daga cikin kiristoci aka je aka faɗa musu cewa ai wayannan mutane da jami'an tsaro su da biya su kama su fulani ne kuma an kama su da makamai to jin haka sai har zuka matasan kiristoci na nan garin kabancin suka je suka yi dafifi a bakin ofis din BIO tunda wayannan mutane da kama fulani ne kuma an ce an kama su da makamai lallai lallai sai dai a ba su wayannan fulani su kashe su suka ce a haka ba zai yiwu ba saboda in suka ba su su ya zama cewa ba hukuma kenan a ƙasa saboda haka ba zai yiwu ba aka yi aka yi su watsi suka ki su watsi har kai ga sun sa road block sun tattara hanya ya zamanto ba a wucewa to sakamakon wannan tension da yawa ne gudun ina ganin kamar kar da warka da wani abu ya faru Shi ne aka sa mana dokan hana fita ba dare ba rana awa 24 yanzu dai kowa yana gida duk kokarin jin ta bakin rindinar yan sandan jihar Kaduna dai ya ci tira domin na yi ta kiran kakakin rindinar SP Aminu Lawal bai ɗauka ba kuma na tura mai sakon tafi da gidanka babu amsa har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya